خبير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يومنا رانر لهدي sha takwas ga watan ramadan alif ɗari hudu da talatin da tara hijiriya kuma yau muna uku muna rubuta rasan shida da goma sha takwas miladiya wannan shine karatunmu na goma sha biyu a wannan majalisi mai albarka na tafsirin mata da muke gabatarwa a masallacin alkulafa'ur rashidun a kan titin alfalla agege a jihar lagos tare da ni da alaramma eh, shek tukur jakada muna suratul ahzab mun mata karatu na biyu muna aya ta ta hudu za mu sake mai ta aya ta hudu don mu karkare ما جعل الله لرجل من قلبيه في يوم الحق وهو أهل السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس جناح Allah subhanahu wataala ya ce ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ubangiji subhanahu wataala bai sanya wa dan adam guda ɗaya zukata biyu a kirjinsa ba wanda wannan mun yi bayanin jiya kwarai da gaske akan wannan wasu daga cikin yan uwa sun yi min istidraki mana a cikin abin da na faɗa kamar sun ce akwai wani ɗan bambanci da suka samu tsakanin abin da suka karanta musamman akan abin da shafi bugun zuciya kuma wannan yana da kyau gaskiya idan ka ji abu na kuskure ko kuma abin da kake zaton kuskure ne in ka bincika to ka ce ka ji kuskure ko ka ji wani abu kana zaton kuskure ne so ta ruwa sai zan mun magana tun anan ta gaya na ce ta ƙara bincika kuma Allah ya saka mata da alkhairi ta yi bincike a ta gano saboda ita dama tana almajirci ne a jami'a tana karanta abin da ya shafi harkar ilimin sanin halittu biology kenan to abinda take cewa gashi nan take cewa malam about that pumping of blood i asked you yesterday we were told it is 5 to 7 liters per minute and 7,600 liters per day it pumps over 2 million liters of blood in, in a lifetime. There is only just a slight difference with our volumes of yesterday. Gaskiya ne bambancin ba shi da yawa. Eh, wani lokacin figures ɗin da ake bayarwa tun da dama estimating ake yi. Ni wanda na faɗa bambancin shine 2.5 millions so kuma wannan ta iya yiwa ya zanto bambanci ne tsakanin wani mutum da wani mutum ko kuma ta iya zanto bambanci ne tsakanin kididdiga da kididdiga wanda aka samu irin wannan ma a ayoyi na alkur'ani wasu su ce ayoyi surar nan tana da ayoyi kaza wasu ce tana da ayoyi kaza wannan yarinya ta kyauta ana saka maka da alkhairi saboda ka babu contradiction duka kusan ɗaya ne وما جعل أدعياءكم وما جعل أدعياء وما جعل أمها وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم sannan matan da kuke musu zihari ku ce kun mai da su kamar iyayenku mata to Allah subhanahu wata'ala bai taba sanya su su zama iyayen ku ba mun yi bayani wannan daki daki abu ɗaya ne ku bayyana ba shine idan mutum har yanzu zihari ba a daina yin sa ba har yanzu kuma duk wanda ya saba ya ce da matarsa an ce alayya ka zahri ummi ke ne kamar bayan mahaifiyata da ta haramta a gare shi kuma wannan saki ne automatic saki amma idan yana so ya dawo to Allah ya gaya mana yadda za a yi abin da za a shi ne ya yanta bawa

to abinda za a yi idan bai samu ba to sai ya yi azumi wato sai ya ciyar da miskinai sittin kamar yadda ake yin kafara karya azumi da gangan to idan kuma mutum ba shi da kudin da zai ciyar da su miskinan to shi kenan sai ya yi azumi azumin mata biyu a jere kafin alakar aure ta sake haɗa su da ita wannan matar wannan shine abin da ya faru akan khawlatu bintu sa'laba da ita da mijinta aus ibn samit Allah ya kare da gare su to sai Allah ya ce wa ma ja'ala ad'iya'akum abna'akum kuma Allah subhanahu wata'ala bai sanya ƴaƴan da kuka kira suka zama ƴaƴan ku wanda ba ku haife su ba Allah bai mayar da su su zama ƴaƴan tsatsan kuwa shikenan ba ka haifi mutum bai zama ka haife shi wani ayar al'imamul kurkubi Allah ya kansa da rahama yake cewa ajma ahlul tafsiri ala anna hadha nazala fi zaid bin malaman tafsiri sun yi ijma'i an ce ijma'i duka sun haɗu sun yi abin da turanci ake kira consensus wato an samu unanimous consensus ijma'i na gabaɗin malaman tafsiri sun ce wannan ayar ta sauka ne akan zainu ibn harisata lokacin da ya saki zainab bintu jahash manzo Allah sallallahu alaihi ya aure ta an samu su sun yi shece kuce akan auren manzo Allah da zainab cewa ya zai yi aure matar ɗansa da ɗansa ya rabu da ita to sai kina sai zanto sun fassara zainu a matsayin dan manzan Allah sallallahu kuma sun fassara auren zai manzan Allah da da Zainab a matsayin auren uba ne da matar da ɗansa ya shika alhali kuma wannan tun a lokacin jahiliya da san abomination wani abu ne wanda yake kamar a iya cewa aibi ne bai kamata ba shi yake cewa an rawaito cewa Allah ya Umar Allah ya kare ta a gare shi yana cewa ma kunna na da Uzaida ibn Harisa ta illa bi Zaid ibn Muhammad Uzaid illa Zaid ibn Muhammad da mu gaskiya Zaid ibn Harisa ta ba ma danganta shi zuwa ga uban shi sai dai mu ce masa Zaid ibn Muhammad to shi yasa daga baya sai Allah ya saukar da ayar gaba ud'uhum li abaihim daga yanzu kan ku ɗara kiransu da waɗannan sababbin iyayen nasu wanda suka karfe su daga baya a'a ku mayar da su ku kira su da iyayensu na asali Kuwa aqsatu inda Allah kiransu da sunayen iyayensu na asali shine aqsatu inda Allah shine adalci a wajen Allah subhanahu Ta'ala. wato ya fi zama kaiwa matuƙa wajen gaskiya in lam ta'lamu aba'akum aba'akum idan ku san iyayensu ba misali asali da bawa ne to kuma sai ya zanto an kawo shi kuma ku kusan shi kan bacin yana yaro bai san waye babansa na ku iya ku yi adresin ɗinsa zuwa ga babansa to fa ikhwanukum ku din ku ce dan uwanku a addini wa ku ko kuma ku ce ba bararren bawan ku amma daga yanzu an yi kansilin din ka ce da dan wani naka an gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa laysa alaykum junahun bima akhta'tum bihi amma babu laifi akan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yafe muku babu laifi akan abin da kuka yi kuskure akan sa walakin ma ta'ammada bihi walakin ma ta'ammada qulubukum abinda Allah zai kama ku da shi shine abinda ku ta yi da gangan wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ne yawan gafara ne kuma mai jin kai to wannan mun ambaci zaid ibn harisata ko mun ambaci zainab bintu jahash ya kamata mu san waye zai duwa ce zainab kuma me ya faru tsakanin su to shi Zaidu, ibn harisata sunansa Zaidu, ibn harisata ibn Shurahi, ko kuma shurahbi sunan kakansa kenan wanda ya haifi kakansa kuma sunansa ka'ab Eh, zaidu ya kasance an haife shi tun kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a can kabilarsu banu kan wanda ɗaya daga cikin families ne na kabilar babbar kabila da ake kiranta banu kuda'a wanda sananniya ce a larabawa mahaifiyarsa ita ce su'uda bintu sa'laba ta bin amir bin ablat ita ma kuma daga banu ma'an ita kuma ta fito daga kabilar tsai saboda babansa kalbi ne ita kuma babarsa a tsa'iya ce ta kabilar banu tsai kamar yadda malaman nasaba suka tabbatar ibn al-asir a cikin usulul ghaba Allah ya kansa da rahama fi ma'rifati sahaba a tarjamar Zaid ibn Harithata ya kawo wannan haka zalika ibn Sa'd a cikin tabaqat a tabaqat kubra to tun yana yaro shi Zaid dan Harithata saboda an haife shi tun kafin hijira an ce da shekara 40 da wani abu ma'ana sanda manzala sama ya hijira yana da shekara uku. shi kuma zai da sanda aka yi hijira yana da shekara arba'in da uku tsiransu da mazara suna shekara nawa kenan goma haka ne ko za mu iya cewa manzala suma ya girme shi da shekara goma to sai zan kabilarsu kabilar rikal suna yaƙe cin a lokacin jahiliya tsakaninsu da kabilun da suke makwabtansu to akwai wasu banu kai ibnu jisar sai suka kai farmaki garin su zaidu da suka kai farmaki a lokacin shi zaidu din yana hannun dangin mahaifiyarsa kabilar banu mi'an shi zaidu bin harisa ta Allah kare da a gare shi ya tafi mahaifiyarsa ta ɗauke shi ta je gida ziyara irin ganin gidan nan wa lokacin tana diyaro banu mi'an to su kuma banu mi'in a lokacin suna cikin ɗauki ba daɗi da wannan kabilan da na bayyana muku banul qayn ibn jisr tun kafin zuwa musulunci to sai zanto sun kan mai uwa da wali kuma an yi rashin sa a lokacin zaidu da baba shi su'uda suna garin to sai aka kama zai a matsayin fursunan yaji to irin wannan in aka zo ana yin kan mai uwa da wabi ne ba a tantancewa a cewa wani kaza wani kaza Da haka sai suka taho da shi sun ci gani to wanda aka bawa shi ya ci gajiyarsa sai ya kawo shi kasuwa su ukal ita kuma su ukal tana can a saman ɗa'ifa wanda duk shekara ana yin wata baje koli a nan ake zuwa a yi siye da siyarwa a nuna al'adu a nuna abubuwa kuna jina? to saboda aka sai aka siyar da shi da aka siyar da zairu to a lokacin akwai dan aiken na na khadija hakim ibn hizam allah ya kare da a gare shi wanda shi hakim ibn hizam hizam ibn kuwaili babansa hizam wannan na khadija ne to kuma sai zanto yana cikin mutanen da suke wa khadija business to da kudinsa a wajen kudin khadija a wajensa ya je yana su siyo mata abubuwan da za su yi mata amfani sai yake ci da bawa an zo an kada masa ɗararrawa, sai ya siyi zai to kun ji mafarin da aka ɗauko zaidu ɗan harisa ta aka kawo shi nan ka, na san kun sha jin labarin zaidu amma wataƙila ku taɓa jin tarihinsa haka ba ko wannan shi yasa hakimu bin hizam sai siye wa nana khadija zaidu ibn ibn harisata da dirhami ah dirhami ya take kuɗin ya bayar sai ya kawo wa khadija shi to a bisa ka'ida ta jahiliya in aka kama mutum ya zama bawa shikenan fa ya zama bawa ba shi da yancin kansa ba shi da yancin yin aure ba shi da yancin yin komai idan zai aure ma ya haye ya ba ƴaƴansa ma bayi ne na wannan wanda ya mulke shi kuma mace ma za ta iya mulkar bawa sannan idan mace ce ita baiwar to shi shikenan mijinta zai iya mu'amalanta ta irin yadda zai mu'amalanci matarsa kuma ba ta da wani haƙƙi na mata sai dai amma idan ya mu'amalanci ta mu'amalar aure to in ta samu ciki ta haihu to ta zama ummul walad ta tashi daga baiwa tsantsa ta koma umul walad har yanzu a baiwa take amma dai idan ya mutu yanzu haka da ba zai bayar da ita ba kuma in ya bada ita ta zama fresh baiwa a wani wajen to amma ba zai bada ita ba kyauta amma haka nan mutum yana da baiwa <clears throat> in dai ba ta haihu ba da shi zai iya ɗaukar ta ba wani sai kenan daga sanda ya bada ita ya warware kwantar ɗin bauta tsakanin su ya kuma ko ta koma hannun wanda aka bawa ba dai a bada aran baiwa <clears throat> amma ana bada kyautar ta in ka bace kyauta bashi kyauta to kai kuma yanzu ba za ka ƙara mu'amalantar ta mu'amala aure ba in ka ganta ma sai dai ka dinga kautar da kai shi kuma wancan ta zama halal a gare shi to kuma da zarar mutum ya haihu da baiwa idan ya mutu to ta zama ɗaya amma sanda yake da rai in ta samu ta haihu ba za a siyar da ita ba haramun ne ba kuma za a bayar da ita ba kyauta da zarar ya mutu ta zama ya to kun ga matsalar bauta kenan sai zai biya tsaya a ƙashin wannan ƙasƙancin na bauta iyayensa kuma ciri sun fidda rai ba su san ma a wace duniya yake ba da tun yana ƙarami aka je aka yi yaƙi aka kame shi to a wani lokacin na na khadija lokacin da ta aiki kawarta ta je ko yarinyarta ta je ta isarwa da manzala sama saƙon neman aurensa ta hanyar dabara da hikima to mazala sun sallama ya mutunta khadija mu a yanzu idan mace ta ce tana son namiji da aure to namijin ya cika ya fara cika baki kenan duk da aka dan samu wata matsala ya ce nan fa ke ba kika neme ni ba da aure mu haka muke kuma wannan rashin adalci kamata ya ce duka ɗan adam ɗin da ya iya baka wani ɓangare na zuciyarsa a matsayin yana ƙaunar ka to ya yi maka abin da duk duniya ba wanda za ka iya mutuntawa wanda ya maka abin da ba wanda zai iya sai wanda ya maka irinsa tuna na khadija da manzara sama ya ji labari cewa khadijan mata yadda ya aure ta bai ce to shikenan ke zaki komai ba a'a tana da kudin tana da komai amma sai ya ɗau magana yaje je ya gaya wa baffansa abu talib shi kuma ya haɗu da shi da abbas suka tafi suka nema masa aurenta a wajen waraka bin Nawfal da kuma ɗan uwan mahaifinta ko da suka je ko da suka je aka je aka tattauna aka yi komai suka biya sadaki aka yi aure na karanci to ranar khadija jin daɗin manzo Allah ya kyautata ya aure ta sai ta yi masa kyautar zai ya zama bawan a madadin bawan khadija sai zama bawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za a sa tun kafin a aiko shi dama mutum ne mai kirki mai tarbiyya mai kyakkyawar ɗabi'a to sai zanto shi baya mu'amalantar yi irin mu'amala ta girman kai da jiji da kai sai yake mu'amalantar sa mu'amala ta mutum da mutum ka san yau abin takaici kuna tare da mutum amma ya dinga ɗaukaka kamar kai ba mutum bane zai iya taka ka sai dai kai ka kyautata masa shi ba zai kyautata maka ba kullum shi ne a sama kai a ƙasa to ya mai da kai dabba nan ai kare ne kake masa haka kare ka duba yadda kare a karfa kuma yake kyautata wa shi kare zai zo za ka tafi ya bi in za a taba kai ya dinga haushi yana kaiwa da ba amma kai ko ba ta wuce kawai ka sa kafa kai ban da shi ko kuma ya sake biyo ka wa qad ila kun kal kalbi yusihi ahluhu wa la ya'tadi fi nusihim mutabazzila sai za a ce ka zama kamar kare wanda masu shi suna korinsu suna nesanta shi da su amma shi kuma ba zai daina musu nasiya ba da ya hako ba zai dinga haushi da ya hako wanda zai taba musu kayan dabbobin su zai dinga haushi sai inda karfinsa ya tsaya amma an jima kuma a yi dukan tsaya gobe kuma ya zo ya ci gaba da yi to haka akwai mutanen da suke ɗaukar mutane tamkar dabbobi ba sa kimanta mutum to nan sun sana'a bai taɓa yin haka ba to sai yake girmama zaidu yake mutunta shi a matsayinsa na mutum to zaidu ya ji daɗi sai zanto shi wato ba ma wai ya ba manta da iyayensa kwata-kwata shi sai ya gama mai haka ma ya bi an sai da gonar rago an sai masa fura ya ce haka ma ya fito shi ma zai ji sai ya ga ayu zaman sama a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ma fa a ce zaman sa a gidansu to ana tsaka da haka wata rana sai dangin zai dubuna harisata babansa harisatu da kuma kanin babansa ka'ab ibn shirahi sai suka ce gaskiya bai kamata mu yanke kauna ga biran mu ba tun da dai ƙabilan nan ba ƙabilan mu ce ba ƙabilar da aka kama yaran nan ƙabilar mahaifiyarsa ce to mu fita mu bazu a duniya ko Allah zai sa mu ji ɗuriyarsa ko an kai shi kasuwa a matsayin bawa mu mu siye shi ya dawo gida to iko Allah suka kari neman su su same shi ba har sai da Allah ya kawo su maka suna zuwa maka bayan an aiko Allah sama ya zama annabi kenan kun ga karin karamci ma ya sake karuwa akan karamcin sanada kawai kus sai wasu daga cikin 'yan uwan zaidu sai suka yi ido hudu da shi suka gan shi zaidu dama kana nan a ina kake ce ai an siyar da ni ai yanzu ma ina hannun da kaza da kaza sai suka dau adireshi suna daukar adireshi sai suka koma <clears throat> suka je suka gaya iyayen zaidu cewa to albishirin ku gashi nan mun gano dan ku a a waje kaza da kaza da kaza shikenan iyaye suka kullo kuɗi suka taho domin su zo su fanshi zai a wurin manzon Allah sallallahu suka yi ta tambaya su ba su san musulunci ba tunda ba a garin su aka aiko manzon Allah sallallahu kuma lokacin sakon bai kai musu ba farko farkon musulunci da sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ce to mu ni ne wani ni na haifi yaro wannan kuma dan uwana ne saboda muna so ka yi mana karamci ka yi kuɗi mu biya ka ka sakan mana ɗanmu ka ji kaji yadda aka kama shi to shari'a musulunci da ta zo bata ce wai duk wanda aka kawo bisa zalunci yanzu ya koma ɗa ba a'a shari'a musulunci ta bar mutane a irin rayuwar da suke kawai dai an samu reformations an samu canje-canje da kuma ɗauko mutane daga tsari na ta ci barkatai zuwa tsari na daidai daidai to kuma a gradually a hankali a hankali aka dinga yara abu yanzu da ana zuwan musulunci an ce to kowa ya mai da bawan wani zai ce akan haka ba zai musulunta sai manzala sallama salama ce to ba matsala bari a kirawo shi gani ga in har ya amince zai bi ku to na ba ku shi a kyauta ku da shi idan kuma ya ga saboda mun shaku da shi in kuma ya ga zai iya zama a wurina to kuma ni ba zan iya cewa yana so na kuma ya yi ku ba manzo sama kamar ya sani aka kira zaidu aka kira wa iyayensa sai aka ce masa to yanzu ka zaɓa a wurin mu kake so ka zauna ko kuma kana so ka tafi wurin iyayenka wanda wannan maganar ibn sa'ad ya kawo ta a cikin at-tabaqatul kubra a tarjaman zaidu ibn harisa ta Allah ya kare yadda a gare shi saboda haka sai zaidu da aka gaya masa haka sai caye ya rasulallah wallahi ma ana billazi yahtaru alayka ahadan wallahi ni ba zan iya zabar wani in kyale ka wayannan iyaye na ne iyaye na ne amma Allah saka musu da alheri haihuwa ta da suka yi su koma gida su wannan da to kaza abinka da ba kauye to suna jin ya faɗa haka su iyayen suka ce wai haka ya zai kai ku kai can mamakin ka a takhtarul ubudiyyata ala al-hurriyyati wa ala abika wa ammika wa ahli yanzu kai ka yarda ka zauna a matsayin bawa a madadin ka ta gida ka zama ɗa kuma yanzu ka zaɓi wani ka ƙyala babanka da baffanka da mamanka da ƴan uwanka abin da ba su mamaki su suna ganin sun masa rana ya yi musu dare sai zai ya ce na'am inni qad ra'aytu min hadha ar-rajul shay'an ma ana billazi aktaru alayhi ahadan abada ce wallahi zaman da nayi da wannan bawan Allah ya nuna mu zaka sama yace naga abubuwan da sun sa ni bazan taba zabar wani in kyale shi ba da manzo Allah sallallahu alaihi haka sai ya fita yaje habbakin dutsen Ka'aba habbakin dakin Ka'aba yayye kuwa jama'a suka taru yace ku taho a gidana a corona sai da mutane suka cika a gidan manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce to ishhadu ya man hadara ya ku inda duk kuka zo nan ishadu anna zaidan ibn daga yanzu na mai da zaidu ya zama ɗana na ciki na arisuhu wa yarisuni zai gajan zan gane shi wannan magana da manzo Allah sai kun ga adoption din sa a lokacin kuma ba a haramta adoption ba zaka iya adoption din mutum to shikenan da babansa da babansa. ai da babansa da babbansa suka ga haka to sai suka nutsu dama ai bukatar maje haji sallah kenan abin nema ya samu a can sanda ta haifi barawo shikenan sai sai suka ce tuna ba ai abin da muke so kenan muna so ka fita daga bauta ka dawo cikin yanci to da ya yanta ka kuma ya mai da kai ɗansa kenan sai suka samu nutsuwa suka tashi suka koma kiran daga lokacin sai ake kiran zainu da suna zainu ibn muhammad a madadin zainu ibn harithata to lokacin da afuwan wannan kafin a aiko manzan Allah sama hakan ta ba to lokacin da aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai zanto ranar da manzan Allah ya kira na na Khadija ta musulunta ya kira sai sayyidina Abubakar ya musulunta ya kira sai na Ali ya musulunta to Zaid ma yana tare da shi shi ma sai ya musulunta don haka aka ce a cikin waɗanda aka yanta su shine farkon wanda ya fara musulunta ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi ya hijira da manzon Allah wasallam ya tashi hijira kun san su nawa suka tafi su hudu ko da shi da Abubakar Allah ya kare da a gare su da kuma a da kuma amir ibn fuhaira wanda yake shi ma bararren bawa ne na sayyidina abubakar dan ya musu hidima a hanya da kuma abdullahi ibn uraik allaisi shi a lokacin mushriki ne amma shi ne ma dubu da ya san hanya shi ya dinga nuna musu hanya kuma ya rike musu amana to kun ga manzala suma ya bar sa to shi ne ya jagoranci familin manzala suma suka taho da familin sayyidina abubakar saboda haka zaidu yana cikin as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin yayin hijira zuwa madina tare da ma'aikin allah sallallahu alaihi sallama to da ya zo kulsum ibn al-hadar allah ya kare yadda a gare shi kamar yadda ya tabbata a cikin al na ibn sa'ad shi ya karɓi bakuncinsa to manzala su sallama kuma da ya tashi ya haɗa 'yan uwantaka tsakaninsa da hamza ibn abdul muttalib ko kuma a mutanen madina tsakaninsa da usain ibn udair allah ya ƙara yadda a gare shi kuma zai tare da shi aka yakin badar tare da shi aka yakin uhud wato a lokacin da aka je aka kafsa yakin badar da aka ci nasara kafin sojojin musulunci su dawo manzo Allah zai biya turo ya zo ya fara kawo albishir madina cewa an ci nasara a yakin badar ya kamata kusan wani abu game da sahabbai ba shi yasa muke ta kawo ku ina abubuwa to da shi aka yakin uhudu da shi aka yakin khandar da shi aka yakin khaibar da shi aka je sulhun hudaybiya da shi aka je muraisi inda aka yi na aisha sharadin nan a dawowa kuma yana ɗaya daga cikin masana ma'iya harbi wanda idan aka tafi yaƙi wuri guda ake musu mazara su ma yana ji da su yana cikin ƙwararru waɗanda suka iya harbi to a shekara ta takwas ne mazara sallallahu alaihi sallama ya sha ya tura shi ya tura shi wakilci hadda shi a cikin wakilcin da ake zuwa yaƙi kamar yadda aka tura shi yaƙin zuwa jamun an tura shi yaƙi zuwa jamun sannan zuwa al'is da sauransu wanda ƙarshen yaƙin da mazara sama ya tura shi a shekara ta takwas shi ne yaƙin mukuta wanda yaƙin mukuta ɗin mazara sama ya yi shi kafin ya fita fatahu makka wanda aka je aka yi aran gama mazala su salama ya ce ya naɗa zaidu shine kwamanda mazala ce idan aka kashe zaidu to ja'afar ya karɓi tuta idan aka kashe ja'afar abdullahi dan rawaha ya karɓi tuta kuma duk aka kashe su dama kafin ya tafi shi yana jin ƙanshin mutuwa kuma yana ta munna cewa allah ya kawo lokacin da zai shahada kuma alshe ya je shahadar allah ya ƙara yadda a gare shi to zai dan harisatar nan Shi ne ya auri wata mata da ake kiranta Zainab bintu Jahash wacce shi ne ƙungul mu'minina uwar mummunai kuma matsayinta ne daga ƙarshe ta zo matar annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam to ita kuma Zainab sunanta Barra idan aka ce Barra ana nufin wacce ba ta da laifi kubutacciya shafaffiya da mai bayan musulunci manzala sun mai da ita zainab ya ce ba za a sa muke barra ba saboda musulunci baya so a sawa wa mace suna ko a sa wa namiji suna wanda a cikin sunan kamar akwai wani abu na tsarkakewa irin a nuna cewa shi ya shafaffe da mai ya fi kowa amma suna na gayu da ado in an ga dama ma a sa mace ayaba akwai mana laraba suna da mauza suna ne da laraba suna son samu ai saboda irin kuduro da Allah ayyaba ba ta da kyau ballantana ma irin ayyaban nan ai da kagar ta suna da kyau a yau ake sa mace murjani murjana murjanin na ai murjana kenan kwallon murjani wanda ake rataya yau ai ba sunan da ba za ka ji ba ake sa mace barewa rim da zabiya da aryam duka sunan barewa ne haɓɓauna ma na ji an sa wuce na'aja eh, na'aja ba kuma sunaye ne masu daɗi ana sa mace sunan ma'adanai a sa mata jawahir gwalagwalai ke har ɗan tsana ma na ji an sa wa mace lu'uba akwai wani abokinmu yana da ya sunanta lu'uba ɗan tsana ke ko ko jumiya abinda za a ke sa musu wannan sunan saboda wai ai tsananin za a kun taɓa ganin mummunan yan tsana a ji sanda za a yi tsana sai an zaɓi kamar da ta fi kyau shi yasa sai ka ganta da ɗan hancinta da bakinta masha Allah Ta Allah da idan to wai shi ne wasu ba an ce mata lu'uba wai aikin kyawa ce ke hmm. ana sanya wa mace sunan hadari mai zubar da ruwa dima muzna duka sunayen mata ne akwai yar gani na sunanta muzna ga kuma cikin ma'adanan ni ma da ya sunanta lijin gwal kenan zi ko zinariya sau saboda ka ba laifi ba ne an sa irin wannan suna to amma dai ka saka suna na nuna cewa mace ta tsarkaka ko namiji ya tsarkaka ba a zarsa ala tu zakku an ku kar ku tsarkake kanku amma dan ka sa wa kanka suna sunan ne kamar mu da hausawa ba muna da suna inuwa ba ko inuwa mai inuwa ne ai kowa san dai inuwa wuri ne na hutu wuri ne na jin daɗi da nutsuwa to shi yasa idan aka sa mutum muhammad to sai a ce masa inuwa muhammad inuwa dan mabarci ke da gidan mu ga sun tukur muhammad tukur falon ne ma sunanka <laughs> sunan fulani ne ko zaɓen ɗaya to ya ce tukura eh? cikin fulatan jiki da ko <laughs> shi ke to kun ga irin yadda sunaye suke to ita sunanta barra amma manzala su sallama sai ya mai da ita zainab babanta sunansa jahash ibn ya ibn ri'ab ibn ya'mur ko ya'mar ibn sadrata ibn murra ibn kathir ibn gunum ibn dudan ibn asad ibn kuzaima al-qurashi makhzumi wanda babanta ɗan ƙabilar banu makhzum ne ana mata alkunya da ummul hakam ko kuma babanta ɗan ƙabilar banu asad ne ci a jihash ibn riyal al-asadi ba ba ƙurashe ba ne asadi ne amma ya yi ƙawance dangantakar ƙawance da abdulmuttalib kakan su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam amma dai da alama shi baban nata jihash ibn ri'ab al-asadi kamar ba a ji labarinsa ba ko biyar cikin musulunci wa tafira da aka labarinsa bai wani zo ba amma da kawai ka koma cikin littafin tarihi da za ka ji ana cewa ya yi ƙawance da abdulmuttalib amma dai hakikanin a san wai sa ko ya musulunta ko musulunta ba kamar dai da alama bai riski musulunci ba <clears throat> babata umaima yar gidan abdul muttalib kenan da babata da mahaifin manzo Allah sama gidansu daya babata kanwar mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce <clears throat> amma ita ba babata ba a samu wani dogon labarin ta ba ta musulunta ba ta musulunta ba Allah fa'ala wasu dai suna ganin cewa kamar ta musulunta musamman waɗanda suke tsada na ƙaunar manzala su sallama yayi galaba akan kan malakasu ta nagari to kawai suna ganin ya kamata kawai da ba a rawaito cewa bata musulunta ba to kan a ce bata musulunta ba kawai a batta a ta musulunta to Allahu a'lamu dai wannan kawai dai mu karanta mu bashi ba za mu kaddara a zuciyar mu ta musulunta dole ba ko bata musulunta ba dole wannan mu bashi Allah zai ba zai tambaye mu wannan ba in ta musulunta sai mu ji an daɗi mu gode wa Allah bafanyar annabi salama ta musulunta in kuma ba mu ji labarin komai game da ta ba mu bashi a haka to zainab tana da 'yan uwa akwai abdullahi ibn jahash wanda shine kusan mutum na biyu da ya hijira kuma ba wanda ya iya tare masa hanya saboda matsayinsu da girman gidansu bayan nan an kashe shi a hudu da akwai ubaidullahi ibn jahash wanda shi ne ya auri ramlatu yar gidan abu sufyan ummu habiba wanda an rawaito wai lokacin da suka yi hijira zuwa habasha ya zama kirista to amma gaskiya wannan riwayar tana da matukar alamomi na suka an soki ruwayar kwarai da gaske to Allahu alamu wannan matsala ce take bukatar bincike ita ma tawakkufi akan ta shine yafi inda ba mutum ya isa zuwa ga wata hujja karara ba shi ubaidullahi ibn jahash kenan amma ya musulunta dai tabbas a farkon al'amari sabani ne kawai a ƙarshe sannan akwai abu ahmad ibn jahash sannan akwai hamnatu bintu jahash ita kuma hamnatu bintu jahash kuntuna ita ce yar uwar zainab da take yawan shiga ta fita wajenta kuma ita ce mus'ab ibn umair ya aure ta wanda aka kashe shi a yaƙin uhud Allah ya ƙara yadda a gare shi bayan an kashe shi ya mutu to shine talhatu bin ubaidillah shi kuma ya dawo ya aure ta ita ce mai kissar jinin al'adar nan da yake zuba da yawa wacce ta zo wajen manzala sa ta ce ya rasulullah jini yana yawan zuban mu na ce to shikenan zan gaya miki yadda zaki ki je ki sami ki toshe wajen ta ce ya rasula inna ma a fil dubajjal marara mai yake mazala ce an kin kursu ta ce ya rasula al'amru a shaddu min zalik ya ce to matan mai take nufi to ta shahara kuma hadda ita aka yi wa na aisha aka kala wa na aisha shari'a amma dai an mata bulala kuma ta tsarkaka bayan bulala wanda kuma wannan kishi ne da take wa 'yar uwarta zainab zainab bintu jahash allah ya kara yadda a gare ta an haife ta tun kafin hijira da shekara 33 ma'ana manzala su sula yana da shekara 53 ita kuma tana da shekara 33 tsiransu da mazala shekara nawa kenan 20 daidai ko da manzala su salama ya rasu tana da shekara 43 kuma tana irin daga cikin dattawa a matan annabi sallama wanda ta haifi aisha allah ya ƙarar da a gare ta a haihuwa in za a buga ta haihuwa amma kuma da ita suke karawa a kishi shi kishi ba sa da cewa in ke kika yin cewa ke wa ƙasa cibi muddin dai kika je gida da kishi a to za in jika jika jika kici za ku zuba kishi ne kawai ba sani ba sa kowa ta su fushe shi haka mata suke to ita zainab yar jahash allah ya ƙara da a gare ta an haife ta kafin hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a nan <clears throat> makka kuma ba dai za ka rawaito wani dogon tarihi na ta kafin musulunci ba amma ta yi hijira tare da ɗan'uwanta ta yi hijira tare da ɗan'uwanta abdullahi bin jahash zuwa madina to lokacin da ta dawo madina saboda na ɗaya mace ce kyakkyawa na biyu kuma mace ce mai imani da sanin ya kamata na uku mace ce 'yar asali kuma tana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda wasu bai na tarjama suke cewa sai zanto tana da manema saboda ko shakka babu duk macen da take da irin waɗannan sifofin to ta kansu a al'adance a ɗabi'ance tana samun manema to ita kuma mace tana son manemanta su yawa ko da dai zaka ga wani lokacin ana dan cika bakin na ana to ya zan yi da su na ce su zo ne amma dai ta ciki na ciki ko labari ta zo tana cewa kin ga wane ya zo wane ya zo wane ya zo ina rasa yadda zan yi amma da kike so ki ce ikon Allah haka abin yake amma ki ce to me amfanin maza su ta zuwa to sai ta ji haushin ki ko a zuciya ba wasu take ki bane ta so take ki ma ki fahimci cewa ba ba dama ce wannan yawancin mata ke to ita ma zainab sai ta turo hamna bintu jahashi zo da annabi sallallahu salawa ta gaya mana cewa ita fa tana samun manema fa wani sai yazo wani sai yazo kuma duk yi mata ba amma ne shawara manzara salawa sai ba za su ma yi bata ba ta shawara ta dattako ce ni a gani na nan duka manema ba tsaranta ne. amma da za ta yarda ta auri zaidu dan harisata to na ɗaya dai zaidu ba da zai nuna maka gidansu sai dai gidan manzan Allah sau sallama shi kuwa balarabe babban abin da yake la'akari shi daga wani gida ka fito shin a gidan ku akwai kakanku da ya taba kashe zaki ko ya taba tsayawa a wajen yaki aka ya gaga? ko kuma a'a dole dai su wannan jarintaka ya zama ka fito daga noble and prestigious family to suna son wannan aiko yar uwar hamna tun daga sanda manzo Allah ya ta ce ya rasulullahi bawan yar uwata ta aure ba ce to ke dake ga gaya mata ba an sako ba ce ke? da aka gaya mata har ta ji kaman ba ta so amma sai ta tuna manzon Allah ne fa ya kawo a wata ruwaya ma an ce an saukar da ayar nan da zamu zo mu same ta ma kana lil mu'minin la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi bai kamaci mumini namiji don mumina mace bayan Allah ya hukunta al'amari ya zama suna da zaɓi to take sai zainab ta ce to ta yarda ta auri ta to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai wato ya aura wa zainab to akwai wani abu da ake kira tasawi ko al-musawat wanda wani kimiyya ce ta aure consultant akan abin da shafa haka aure suna ba da muhimmanci akan wannan tasawi din ko musawat wanda wanda ake kiransa da turanci ana kiransa equality wanda abin da shine daidaito duk tukunya aka yi ta to ana yin murfin da ya dace da ita haka ne ko ba za a yi tukunyar karfe a yi mata markulin ku ba sai a samu matsala to kowane ɗan adam akwai irin matan da ta dace da shi a ɗabi'ance a al'adance a kowace mace kuma akwai irin mijin da ya dace da ita amma babu laifin an yi kurosin wannan ga shi wannan ga irin kategori ɗinsa ita ma kuma ga kategori ɗinta an samu rashin daidaito kuma a samu aure a samu zaman lafiya wannan an yi ba su ɗaya ba su biyu ba amma idan aka koma normal condition duk 'ya'yan sarakuna da su cika auren talakawa haka ne daga shi ma talaka gigi da kankan ba da rawar kai ya san talaka ne shi tilif ba zai tashi ya ɗau kafa ya tafi neman 'yan sarakuna saboda idan ya aure ta ma ba lallai ne ban ce tilas haka ne ba amma dai a ce ba lallai ne a samu zama na fahimtar juna ba haka zalika galibin masu hali da wadata waɗanda suka zama wani abu a duniya yawanci ba kasafai suka cika auren ƴaƴansu ba kasafai suka cika auren 'ya'yan mutane na ƙasa waɗanda ba komai ba ne amma aka yi an gane ko saboda haka kwarya ta bi ƙwarya in ta fi akushi ta san me zai faru kuma kowane allah zai yana da nasa amu amma wani lokacin mutum ya karɓinci dami a kala kawai wata mai daraja da matsayi wacce take ta ninnin kashi sai ta zo ta ce ita shi take so in ba shi ba sai rijiya kaga shi kenan sai a tafi abin nema ya samu sai a garzaya a tafi akwai abubuwa da yawa wanda ba radin na ɗan yi muku wasu bayanai da suke da alaka da wannan babu babi ne mai zurfi a fiƙin zainab ita 'yar asali ce da dangi Dan haka babu wata wani abu na jin kaskanci a zuciyarta shi kuma zaidu asali bararren bawa ne da haka class citizen amma addinin musulunci ya zo ya daidaita su addinin musulunci ya zo da equity and equality in dai ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ko balarabe da kai ko ba balarabe ba ne kai to kawai daidai kuke da kowa sai dai aka kowa magana sharafi da dangantaka ko da an san iyayensa ba su kai iyayenta ba to sai zama ya daɗi zaman nan da ya daɗi sai zanto shi zaidu yana kau da kai ita kuma zainab tana rayuwarta ita ma yadda ya kamata to amma sai zan tana gasa masa aya a hannu to amma Allah ya sanar da manzara suma cewa zai auri zainab to shi manzara sama yana tsoron in zai biya saki zainab ya aure ta to fa za a samu tsala mutane za su dinga cece ku ce akan cewa ya auri matar ɗansa da sai ke ta ɓoyewa a zuciyarsa yana tsoron kar mutane su yi wannan cece ku ce za mu zo mu ji a ayoyin gaba yanzu na mana shimfiɗa sai zo ya ga abu da Asma ya rasulullah ni fa zaman nan gashi gashi gashi to ma shi manzo Allah Allah ya sanar da shi cikin ilimin da yake sanar da shi na wahayi to ga abin da zai faru sai zaidu yana ga abu da Asma sai manzo Allah sama in cewa ittaqi imsik amsik alayka zawjaka wattaqillah ka je ka ji tsoron Allah ka rike matarka shi kuma a ransa manzo Allah yana ta tsoron baya so abin ya zo ya faru mutane su zo su yi kaza haka ake ta yi. kai har karshe dai zai ya sake ya rasulullah zan bar nan da ya haƙi daɗi zala ce to ya za a yi zai da sai ya sake ta yana sakinta sai Allah ya aiko masa da wahayi cewa ya aura masa zainab sai manzo zara sama ya shiga ya tarar da ita to amma munafikai da zindiƙai da arna wai sai suke cewa ai manzon Allah tuntuni dama yana son Zaina. tuntuni dama ya ganta kuma ma ya ji yana son ta don haka sai ya sa zaidu ya sake ta ya aure ta a ciki har da munafukan da suka shigo bincike a kan musulunci wanda kuma ƙarya suke yi cikin arna wanda ake su orientalist in suka zo suka karanta isa suka karanta isa to ciki sai su ɗauko wato sai su ɗauko wani contradiction sai su creating ko establishing contradiction sai kuma su zo su yi ta ƙoƙarin criticism to yanzu don allah a hankalce yan uwa labarin nan da muka bayar idan da manzala sama bai taba ganin zainab ba a matsayin ta na yar uwarsa cousins ba suke da manzala sallama babar ta fa umaima da baban manzala sama mahaifinsa daya yanzu wacce kike da babarsa da babanki mahaifinsu daya ba za ki shiga gidansu ba ba zai shiga gidanku ba komai aurensa duk kishin matarsa ba za ki shigo gidansa ba ki iko ma a cikin gidansa kuma sannan gashi kuma manzo Allah ya ba ta shekara shekara har 20 a haifa dan shekara 20 zai iya haifar wanda ya ba wa shekara 20 ko ba ko namiji ne tsiran Amr bin al-As da Abdullahi Bin Amr ibn al-As shekara 14 ya haifa ɗansa yana da shekara 14 ko 15 balle ko mace a lokacin larabawa za ta iya haihuwa tana da shekara 10 to manzo su sallallahu ya kai a ce ya santa tun ba a sa mata kaya kuma fa a gidansu fa gashi gari ɗaya unguwa ɗaya kuma ta girma da ta girma sanda ta taho madina shine shine waliyinta shine uban gidanta hasali ma inda yana son ta name ya ce da zainab da zaibi aure ta ai ba ma zancin ya ce da zaibi sai ya aure kayansa to dan dai ka san munafikai kullum ba za su gushe ba suna ta kirkiro matsala kuma su za su yi kokarin su ce ga yadda matsalar take to shine da Allah ya aura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zainab to sai ma gaba ɗaya ya zo ya kansilin ɗin maganar adoption sai Allah ce to a li aba'ihim ku kira su zuwa ga iyayensu kawai huwa absatu inda Allah yanzu an daina wani zai dubu na Muhammad kawai zai zaidu na Harisata to sai aka haramta wannan a wannan adoption din fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikwanukum fid dini wa mawalikum to akwai abin da ya kamata mu taba kaɗan game da abin da ya shafi hukuncin adoption wanda malamai suna kawo shi a ƙarƙashin wannan aya wanda malamai suna kawo shi a ƙarƙashin wannan aya kuma suna yin bayani watakila idan aka wuce daidai wannan nukutar ba lalle ne ya zanto mun ribaci lokacin da za mu wato lokacin da za mu yi bayanin ba shine haramun ne mutum ya ɗauki da ya danganta shi zuwa gare shi irin dangantakar da ɗansa na cikinsa yake zuwa gare shi shi yasa ko maraya ne kake da shi idan ya zo ka ɗauko shi ka taro shi zuwa gare ka to abin da ya fi shi a kirawo shi da sunan uban shi in ‘ya'yanka suna amfani da sunan ka to shi kuma a amfani da sunan baban shi komai dangantakar ka da shi kuma ba a so mace ta danganta kanta zuwa ga wanda ba babanta ba ko da mijinta ne amma mazara sama yana cewa duk wanda ya yi ikirari zuwa ga nasabar wani ba babansa ba to baya tare da mu ma'ana shi dai baya yin abin da musulmai suke yi kaga kenan yana can tare da arna kenan to duk da haka malamai suka ce abin da ake nufi da'a ila ghairi abihi ba wai wacce aka ce mata wacce aka wani ba aka faɗi sunan mijinta wannan ba haka ake nufi ba wanda ya fita daga daga karkashin inuwar ɗa ta babansa ya ce shi ya soke babansa misali ba ai arna suna yin uba ya disownin ɗin ɗansa ya ce to yanzu ya yi kansilin ɗin wannan haihuwar tasa da ya kuma har a rubuta takarda a kotu shi kenan ya zama ba shi ba shi shi ma ɗa kuma ya zo ya disorder ɗin ubansa to abinda ba a yarda da shi ba kenan manzo Allah sallallahu alaihi jira ina hukun kufurun biku wannan kafirci ne an targabu an abaikum ku ce ba iyayen wasu iyayen kuka fi so kawai yanzu mutum ya ce to ni daga yanzu na fita daga familin wani na koma familin wani kuma yana nufin cewa gaba ɗaya ya tattara ina su ina su saboda wancan family sun fi sarauta ko sun fi kuɗi amma kuma baya bai kamaci ma mace ba ta koma zuwa ga mijinta saboda kawai mijinta wani ne amma idan ababi ne na identification cewa ba za a yi identifying dinka ba sai an haɗa ka da wani wannan zai iya zama ba wai yana ɗaukar hukuncin haramci ba ne kai tsaye kamar misali a danganta mutum zuwa kakansa Wani an samu a cikin sahabbai ma kamar abdullahi bin haram baban jabi ɗan abdullahi ai abdullahi haram ɗin kakansa ne ba ba shi ya haife shi kuma akan danganta mutum zuwa ga babar shi idan ya zanto uwar tashi ita ta fi shahara kai ko da ba babar sa ba kakansa ibnu taymiya kakansu ce taymiya din shi sunansa ahmad Ibn abdul halim ibnu abdul to babansa abdulsalam din ne yake da uwa sunanta taimiya to saboda ita ɗan ƙabilar banu taim ce a garin kuma garin kuma ba ba ba na bane to kenan sai ake ce masa dan gidan ɗan ƙabilar banu taim ibnu taimiya Ɗan gidan taimiya ɗan ƙabilar banu taim sannan kuma idan mutum ya rike ka kuma sai ya zanto sai an danganta ka zuwa gare shi sannan za a gane ka ba wai danganta ce ta an kwashe nasabar mahaifinka an dawo maka da shi ba to shi kenan wato za a iya danganta ka zuwa gare shi a ce dan wani kamar wani gwani dan karimu shi karimun shi ya rike shi amma ba shi ne babansa ba amma dai kamar baffa ne a wurinsa ko kawo su ke sai ya ce masa dan karimu wannan shi ma ba laifi bane ba haka zalika ita ma yanzu a yanayi na siyasar rayuwa eh, sai zanto akwai wani abin da dole sai da sunan mijin nata za a yarda kamar misali mijinta yana NHIS wannan inshora ta lafiya ko kuma mijinta wato yana wani aiki sai zanto a cikin aikin akwai wata alfarma da aka ce a ciki matarsa tana da yanci da za ta ci wannan alfarmar to amma ba za a yarda matarsa ba sai an ganta da sunansa dan shi ba bature saboda rashin tafiyarsa ba gaba daya kusan shi ba abin kunya bane ya tambayi sunan babanka ya sunan babanka ko afon ko ina wansa da babanka to kuma haka zalika ita mace kai tsaye ba wanda ya rena irin mijinta hasali ma sai ya koya sunanta ma sai a ce mata miswani yanzu clinton in an ce clinton sai ka ce wanne hillary din ko kuma bill clinton ba ubanta bane ba clinton uban mijinta ne amma shi yana yanzu clinton ake ce mata yanzu michelle obama shi kansa obama ba kakansa ne obama ba shi sunansa barak sunan babansa husaini sunan kakansa obama to amma yanzu miskini uban nasa ma gaba ɗaya ma ya mamanta da shi ma kawai sai dai a ce masa obama to ita ma ɗin yanzu in ka ce obama a ce wacce yar ko kuma mijin uwar kai ko matar ko mijin to sau da ka su shi bature abin da ke kenan to mu ma da muka zo sai muka koyi na bature amma asali bahaushe na asali za ka ga shi yana rike wancan al'adar ta musulunci kowa ana danganta shi zuwa ga babansa hammace in ta yi aure ta koma mijinta za ka ji an ce wacce yar wani yar gidan wani da aka shi yasa babba ma baya ma tashi nuna babba sai zai kira ka ce wani ba ɗan wani bane ba ɗan gidan wani ba ce ba ɗan wance bane ba ɗan gidan wance ba ce saboda dai a kiyaye nasaba sannan ba zai duka ɗaya aka taɓa yin adoptin ba an yi adoptin din wasu da yawa daga cikinsu akwai a wato salim maula ali muzaifa wanda mutumin kirki ne na gari. ku duba dai abdullahi dan umar allah ya kare da a shi lokacin ok to shi kira lokaci ya yi gobe allah ya kai idan muka zo za mu kan kara kaɗan sai kuma mu dakata a sai mu ci gaba daga inda muka tsaya sha Allah